إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي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 صدق الله العلي العظيم Masu sauraro kun kamo Radio BOH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran Jamhuriyar Musulunci ta Iran. ba Adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar wacce ita ce zango na biyu a wannan rana ta Alhamis. da fatan an wani lafiya to abubuwan da za mu gabatar muku da yadda Allah a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na kokon san daga nan sai labaran duniya dumi su sannan kuma a ji shirin nan na muleka iran sai kuma a ji shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka muku tanadi ɗaya bayan ɗaya amma yanzu ga shirin nan na kokon san ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Alhamis goma sha shida ga watan Nuwamban shekara ta 2023 wanda ya daidai da biyu ga watan Jama'a ula na shekara ta 1445 hijira ga Mariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 78 da sa gabata a rana irin ta yau goma sha shida ga watan nuwamban shekara ta 1945 al'ummar kasar vietnam suka fara gwagwarmaya ta neman samun 'yancin kai bayan da faransa ta kai musu hari da nufin sake ma mai kasar kasar faransa dai ta yi wa vietnam mulkin mallaka na kusan karni guda amma daga bisani japan ta kwace iko da vietnam daga hannun faransa amma bayan yakin duniya na biyu da japan ta sha kashi a hannun sojin kawance ta fice daga vietnam babu shiri ganin haka sai faransa ta kuduri aniyar sake dawowa tsibirin na vietnam amma mutanen kasar suka tayar da balle kuma suka shiga yaƙi gidanganan da faransa bayan da ta kaddamar da hari a kansu inda suka lakaɗawa sojin faransa kashi a cikin shekara ta 1954 da ƙarshe dai alatilas faransa ta fi fice daga vietnam masu saurare ko kun san cewa shekaru 25 da suka gabata a rana irin ta yau alama muhammad taki ja'afari babban malamin addinin musulunci ko masanin ilimin falsafa a kasar iran ya rasu an haife shi a birnin tabriz wanda yake arewa maso yammacin kasar ta iran ya ta alkur'ani mai tsarki tun yana matashi sannan kuma ya karatun hausa birnin tehran da farko sannan kuma ya koma birnin kom sannan ya wuce najaf a iraki bayan ya kammala karatu ya dawo gida inda ya bude makaranta da yake karantarwa sarakunan falawiyawa na lokacin sun sanya ido sosai akan abin da allama ja'afari yake karantarwa don ya fahimci falsafa ta kasashen yamma da kyau sannan kuma yana sukar su a karatuttukansa banda haka allama ja'afari ya rubuta littattafai masu tarin yawa amma mafi shahara da muhimmanci da gaske littafansa su ne littafin tarjamar nahjul balaga zuwa harshen farisanci da kuma tafsirin alkur'ani mai tsarki wanda ya rubuta a cikin mujalladi 27 da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 23 da suka gabata a ranar irin ta yau muhammad hadi amini na jafi babban malamin addini a kasar iran ya rasu an haife shi a birnin tabriz da ke arewa maso yammacin kasar yana karami ya yi hijira tare da mahaifinsa zuwa birnin najaf na iraki a kasar iraki ne dai alama amini ya yi karatun hausa kuma ya samu digiri a jami'ar bagdaza wanda kuma yana da digiri na adabin larabci a jami'ar al'azhar da kasar masar bayan ya dawo kasarsa ta haihuwa wato iran ya fara karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafai mafi shahara da gaske littafin da ya rubuta da shine littafin na rujad al-fakri wal adab jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa rediyon vhh iran da ke ƙarƙashin hausa tv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 masu sauraro sai a gyara zama domin a ji labarin duniya da ɗumi Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. wani sabon kisan kiyashin da hamci kasar isra'ila ta yi a gaza ya mai rayukan falasɗinawa aƙalla hamsin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da shigar da kayakin agaji zuwa zirin gaza amma ba tare da yin allah wadai da haramce ƙasar isra'ila ba sannan a najeriya kuma za ku ji cewa kungiyoyin kwadago sun kawo ƙarshen yajin aiki bayan ganawa da jami'an gwamnatin shugaba tinubu yanzu kuma ga cikakkun labaran jiragen yakin haramtaccen ƙasar isra'ila sun ci gaba da kisan kiyashin da suke yi a zirin gaza jiya laraba inda suka kai hari kan wani masallaci a unguwar sabra a daidai lokacin da masallaci a unguwar yake cike da masallata suka kashe akalla mutane hamsin a yayin da wasu da dama suka ji rauni labarin ya kara da cewa jiragen yakin sun kai hare-hare kan kayakin sadarwa a garin khan yunus a arewacin zirin gaza inda suka lalata da dama daga cikinsu yahudawan suna kwadaita da falasina komawa zuwa kudancin yankin zirin gaza idan suna son rayuwarsu amma falasɗinawa suka ce duk ɗaya ne a gaza yahudawan suna kashe hatta waɗanda suka koma kudancin yankin ya zuwa yanzu dai yawan falasɗinawa da yahudawan sahiyoniya suka kashe sun doshi dubu goma sha biyu tun fara yakin tufanul aksa kimani kwanaki arba'in da suka gabata kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a jiya laraba ya amince da shigar da kayayyakin agaji na gaggawa zuwa yankin zirin gaza na ƙasar falasɗinu da aka mamaye kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa ƙasar malta ce ta gabatar da buƙatar ga kwamitin tsaro a jiya laraba kuma wannan shine buƙata ta biyar kenan na shigar da kayayyakin agaji a gaza tun lokacin da aka fara yaƙi a yankin a ranar bakwai ga watan oktoban da ya gabata amma wasu manya-manyan ƙasashe masu kujerun dindindin a kwamitin tsaron suka hana hakan faruwa sai a jiya laraba ƙudurin da ƙasar malta ta gabatar a jiya dai ta nemi shigo da kayan agaji zuwa yankin zirin gaza ne kawai amma bai yi magana dangane da tsagaita wuta ba ko kuma yin tir da hamshi kasar isra'ila ba ƙudurin ya sami wucewa da ƙuri'u goma sha biyu ba wanda ya ƙi amincewa da shi ƙasashe uku amurka rasha da kuma birtaniya hudu masu kujerun dindindi a kwamitin tsaron sun ƙi kaɗa ƙuri'unsu wanda ya ba wa ƙudurin damar wucewa masu sauraro labaran duniya suna za muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban ƙasar amurka joe biden ya buƙaci tokaransa na ƙasar rasha xi jinping ya yi amfani da matsayinsa a wajen iran don gargadinta kan abin da ta kira ingiza tashin hankali a yankin gabas ta tsakiya tashar talabijin ta almayadin ta labarai a birnin beirut na kasar lebanon ta nakalto wani babban jami'in gwamnatin amurka yana faɗar haka a ganawar shugabannin biyu a karon farko fiye da shekara guda a taron tattalin arziki na kasashen asiya da pacific wanda ake gudanarwa a birnin san francisco na jihar california ƙasar amurka a safiyar yau alhamis dangane da yakin gaza kuma jami'in ya ce shugaba biden ya ce ya ja kunne hanzu kasar isra'ila kan yadda take tafiyar da al'amura a asibitin ashifa na gaza sannan ya kammala da cewa hanyar warware rikicin falasɗinawa da hanzu kasar isra'ila ita ce kafa ƙasashe biyu sannan ya musanta cewa amurka tana da hannu a cikin yakin na gaza daga karshe shugaban ya ce yakin na gaza zai kawo ƙarshe ne kawai idan hamci isra'ila ta wargaza karfin sojin ƙungiyar hamas a najeriya kuma mai bawa shugaban ƙasar shawara kan harkokin tsaron malam nuhu ribadu da sauran jami'an gwamnati wa'anda suka halarci taron tattaunawa dangane da yajin aikin gama gari wanda aka fara a jiya goma sha biyar ga watan nuwamba sun sami nasarar shawo kan shugabannin kungiyoyin kwadago a kasar janye yajin aiki na sai baba ta gani da aka fara a jiya a duk faɗin ƙasar jaridar leadership ta najeriya ta bayyana cewa ribadu ya buƙaci shugabannin nlc da kuma tuc su janye yajin aikin da suka fara sannan gwamnatin tarayya a nata a bangaren. ta nemi afuwan shugaban nlc joe ajaero saboda harin da aka kai masa a birnin wari na jihar imo a makon da ya gabata ya kuma yi alkawalin za a hukunta wa'anda suka kai masa hari daga cikin 'yan banga da kuma jami'an tsaro da suka kai masa hari labarin ya kara da cewa yajin aikin ya sami nasara a wurare da dama a kasar ya kuma gurgunta karatu a wasu jami'o'i da dama masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. yanzu kuma ga shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. barka mu da haka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na muleka iran shirin na sun sami kawo muku bayanai game tarihin muhimman wurare na al'adu masu waɗan tarihi da mawuraye na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan ƙasar iran da kuma yadda amakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran don yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya da fatan masu sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne to madalla kuma shiga cikin kwarai shirin a yau shirin namu ci gaban da gabace shi ne a makon jiya inda ya muku bayani game da wani wuri mai matukar mahimmanci kuma na yawon shakatawa wato lardin haram Abad da ake kira da aljannar aljannar aljannar inda ruwa ke gangarowa na kasar Iran haka zalika mun bayyana cewa Khoron Abad gari ne mai cike da tarihi da ke lardin da ya kai shekaru dubu da kafuwa. Wannan birni yana da abubuwa masu jan hankali da yawa da suka hada da wuraren tarihi na ɗabi'a mai kyau da ke banta da shi. Haka zalika wannan garin yana da yanayi na isa da na iska mai kyau da ruwa da ruwa mai daɗi musamman a lokacin yanayi na bahar lokacin damuna kuma yana karɓar bakuncin masu sha'awar zuwa yawon shakatawa da ko'ina a faɗin ƙasar iran da ma daga kasashen ƙetare lardin abad a zamanin dolar Iliamiyan ana kiransa da suna dasht a zamanin shafur na farko kuma daga farkon sasaniyan zuwa farkon karni na bakwai bayan hijira idan masu saurari suna biye da mu a makon jiya mun tsaya ne inda muka yi muku bayani game da wato masallacin horam abad kuma yau za mu ɗora daga inda muka tsaya horam abad kuma ana kiran shi da birnin saboda wuri da kyawawan magudanar ruwa da yake da shi ruwa wani muhimmin bangare ne na abubuwan da ke jan hankali a wannan birni baya ga magudanar ruwa wannan yanki yana da sauran wuraren yawon bude ido kamar tafkuna da lambuna wanda za mu gabatar da su akwai wani wuri mai suna kogin kiyu wannan tafki yana arewa maso yammacin larsan ne kuma ana kiransa da dutsen tarkwise na Abad tarkwise na Khorram Abad wanda ke karbar baki da yawa da ko ina a cikin kowace shekara. Wannan tafkin yana da fadin sama da hekta bakwai da zurfin tsananin mita uku zuwa bakwai wanda shine ne mazaunin kowanne nau'in tsuntsaye masu hijira da na asali da kuma dabbobin ruwa. Sannan wannan tafkin yana nufin shuɗi a yaren farisanci. Akwai nau'o'in abubuwan more rayuwa ko abin kallo ga masu sha'awar buɗe ido a kusa da wannan tafkin. kuma wannan yanki ya zama wurin shakatawa mai ƙayatarwa. sai kuma wajen da ruwa ke kwararowa da ya kira da suna abshar absafid wato farin ruwa ruwan absafid wani wuri ne mai jan hankali na wannan yanki hanyar shiga wannan ruwan ta hanyar titin aligudars ne wannan magudanar ruwan ya ratsa a cikin dutsen kuma yana gudana cikin gangaren zagros ko kuma kwarin zagros wannan magudanar ruwar tana da tsayin kusan mita saba'in kuma wannan tsayin ya sa ruwan ya cakuɗe da iska da bugun dutse da kuma yadda yake karkadawa don haka ne yake haifar da samuwar farar kumfa da ke kawar da launin ruwan wannan ya sa ake kiransa da farin ruwa a cikin harshen farasanci ake kiransa da farin ruwa a cikin harshen farasanci wato obisafid kuma ana kiransa da suna obisafid wato waterfall a turanci a kewayen wannan kyakkyawar gudanar ruwan akwai shimfiɗar yanayi mai ban sha'awa tare da tsaunuka da duwatsu ruwan ma'adinai da ciyayi da dazuzzuka suna jan hankalin masu yawon buɗe ido da yawa zuwa wannan yanki a kowace shekara har ila yau daga cikin wuraren buɗe ido da ke wannan gari akwai wani wuri da ruwa ke kwararowa mai suna Nujion. Ruwan Nujion shine mafi girman gudanar ruwa a lardin Laristan. Wannan magudanar ruwan yana da nisan kilomita 40 kudu maso gabas ɗin Abad Kuma dole ne kaɗan yi tafiya kaɗan kafin ka isa. Wannan ruwan yana da tsayin mita 95 kuma ya kai kololuwar kyawunsa a lokacin bazara. kasancewar kowane nau'in tsere-tsere da bishiyoyi a kusa da wannan magudanar ruwan ya fadda kyakkyawar haɗuwa a wannan yankin abshare afrin wannan ita ce magudanar ruwa ta gaba kuma yana ɗaya daga cikin wuraren da ya fi jan hankali a Karamabad wanda ke gefen titi saboda haka samun damar zuwa wannan wuri yana da sauƙi sosai wannan magudanar ruwan yana kai ƙololuwarsa a farkon shekara kuma yana da tsari mai ban mamaki offering waterfall yana kan hanyar abad zuwa admeshk da kuma ƙauyen iftirine daga nan kuma sai kamalhu kamalhu yana da sauran wurare na halitta da ke da ban mamaki a wannan yanki wanda ya shahara da duwatsu masu launin karan miski wannan dutsen yana arewa maso gabashin abad a cikin wani kusan zabo mai suna shabikon a cikin wani waje na shakatawa a cikin daji akwai magudanar ruwa na mahmalku wannan yanki ya zama wuri mai ban sha'awa ga masu sha'awar zuwa yawon shakatawa saboda ban mamaki da kuma yalwar ciyayi koraye da suke daukar hankali da ke wannan wuri daga nan kuma sai bamkuram abad shi ko bamkuram abad yana ɗaya daga cikin abubuwa da ake kallo na wannan yanki wanda aka bada shawarar a ziyarce shi da dare kuma yana da tsari mai kyau hasken gidaje da manyan tituna na birnin yana da kyakkyawan tsari daga sama kuma ana samun kwanciyar hankali da nishadi a lokacin da komai ya yi shiru a cikin dare to ma saurare lokacin da aka irin shirin ya kawo jiki ya zama wajibin jalin zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shi na kammala ni ma da gushi nake cewa muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo domin ci gaba da biyan shirye-shiryenmu kamar yadda muka saba wato www.cb1.ng a huta lafiya. Tuma sauraro ga kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama saurari assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma saksa da shirin mu na kide kiɗen iraniyawa shirin yanda cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa To yau shirin namu ya gato muku Muhammad Rahbar ne wani mawaki a nan kasar Iran domin mu saurare shi mu ji irin abin da ya tanadar mana a cikin shirin namu ai saurari lafiya. خون زندگی شور دگه پایندگی در قبلگاه همدلی سجده به مونا بندگی فصلی بخون از زندگی شور دگه پایندگی در قبلگاه همدلی سجده به مولا بندگی سجده به مولا بندگی خراسان رزان امید جان و سرپنان باران رحمت دائمه عهد نیایش با خدا مالک خراسان رزان امید جان و سرپنان باران رحمت دائمه عهد نیایش با خدا دیگه خوب زلال دیلای بندر تا شما گرمای غیرت آفرین دنبال روزی حلال شرق تا غرب وطن گردون به دوری یک هدف نشونی از شرم هر راب و هر بند و سهر زمین در عاشقی نقشی بگین از خو گذشتن تا خدا قامت بلند و نازنین گل با گل سر زمین در عاشقی نقشی بگین از خو گذشته تا خدا قامت بلند قامت بلند قامت بلند و نازنین to a gaida Muhammad Rahbar wani mawaki a nan kasar Iran game da wannan waka da ya rera mana da fatan sun amfana kuma sun ji daɗin ta zan ɗiga aya a nan saboda nukun da aka mana kawo jiki amma tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da sabuwar wakar. amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dukkan shirin nake cewa ku zama lafiya ana iya ci gaba bibiyar shirye-shiryen mu a shafin na yar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya. شب و ریش سرفراز سینه و سینه گنج را دنیا بدون ما با همی مرمایم و و باز دنیا بدون ما با همی هرمایم و چشمون باز تو کی مقدس در جهان رفت و عشق بون ایران عزیزن خاطرش خورشید و ماه و کهکشون To da haka muka buka ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a wannan fito da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Sai dai kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ko muna ga ta kuzuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio. www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu.